Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta ce ta samar da wasu kayayyakin aiki kwatankwacin irin waɗanda ƙasashen da suka ci gaba ke amfani da su wajen gano masu aikata laifi a tsakanin al'umma. Kakakin rundunar STF a jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ce rundunar su ta dukufa wajen tabbatar da tsaron lafiyar jama'a. Ina so zan sanar miki cewa akwai wato talabishin CCTV saboda a tabbatar da eh, an samu kula da ayyukan da mutane suke yi ya daddasa su a wajeje daban-daban a nan cikin gari saboda daga nan wajen tibin yana rekodin din duka mutane da suke wajen da duk activities da suke yi muna ganin su a tv kuma du lokacin da wani abu ya taso muna da dama za mu iya magana da jama'anmu da suke wajen lidin. A ce an samu ci gaba kenan kamar. A kwarai da gaske kwarai da gaske. Kana ganin kamar wannan zai taimaka wajen dakile matsalolin tsaro da ake da shi eh. kamar yadda ake samu a kasashen waje. Eh kwarai da gaske saboda idan kika lura kamar can kasashen wajen ma yanzu dai muna kwaikwayo ne da su menene kwaikwayo da su saboda su kamar duwa na surveillance cameras din da shi suke amfani kuma yake ba su abin nan eh, gudunmawa wajen domin cimma burinsu na tabbatar da zaman lafiya to kin ga shi ma wannan din kamar yadda yake ba su wannan abin nan dama suke samu nasara akan wa'annan mugayen ayyuka kuma suke tabbatar cewa ta wannan amfani da shi suke tabbatar da an zauna lafiya kin gani mu ma yanzu mun samu wannan daman kakakin rundunar tsaro ta STF kenan a jihar Plateau Manjo Umar Adam Ita ma hukumar tsaron farin kaya wato Nigeria Security and Civil Defense Co wacce ta horar da ta kan amfani da makami da dabarun gano masu aikata laifi. Ganin yadda ayyukan 'yan fashi da makami da masu garkuwa da jama'a ke ƙara yawaita a wasu sassan Najeriya. Kwamandan rundunar tsaron farin kaya wato Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida Dafari ya ce bayan horarwa daban-daban da suka ba su manya da ƙanana yana da yaƙinin tsaro zai inganta a ƙasar. Lokaci ya yayi da ya kamata matsaloli da ake samu na rashin zaman lafiya mu sa masa capital full stop mu tsaye da shi aikin mu ne mu hukumomin tsaro mu tabbatar da cewa kasar nan ta zanna lafiya to alhamdulillah da irin wannan horo da muke abubuwan suna raguwa ayyuka suna ƙara inganci kuma in ka duba eh, zaɓe ya kusan zuwa na tara to kaga kuma yawanci daga mu hukumomin tsaro mu ake zuba idanu kan mu ga cewa an yi zaɓen nan lafiya to ina fata al'umma su ba mu haɗin kai shi tsaro ba na dan civil defense ba ne ko na dan sanda ko na soja kadai na kowa da kowa ne in Allah ya da kuma mu za ta zanna lafiya. Ita ma ƙasar Amurka ta bakin mataimakin jakadarta a Najeriya David Young ya ce Amurka tana ba da gudunmowa don tabbatar da tsaro a Najeriya ta hanyar horar da jami'an tsaro, shirya taron sasantawa tsakanin jama'a da tallafin kuɗi wa 'yan gudun hijira. A ziyarar da ya kawo nan jihar Filato kan kashe-kashen da ya wakana a wasu sassan jihar ya shaida min irin ƙoƙarin da ƙasar ke yi wajen samar da tsaro a Najeriya. We funded different working on peace building and dialogue. Mr. yang ya ce mun tallafa wa kungiyoyi daban-daban da ke aikin inganta tsaro da zaman sasantawa abinda muka tabbatar yana taimakawa. We are doing some training in Abuja of different police units. Ya ce muna horar da jami'an 'yan sanda a Abuja da ke aiki a fannoni daban-daban. We're providing more than 200 million dollars to help the roughly 5 million displaced people. David Young ya ƙara da cewa a yanzu haka mun samar da kuɗi fiye da dala miliyan 200 don tallafa wa 'yan gudun hijira kimanin miliyan biyar a jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.